milagro sana ba ba wurin dan jini ba ne sai ga shi jini na fita a wannan wurin da yawa na da tunanin cewa yawan kudu wudu wannan abu na warware alwala in mutum na da alwala sai jini ya fita jikinsa suna ga cewa wannan jini ya karya alwallan wannan mutum sai ya sake yi wani alwallan kuma daga cikin su akwai wayanda suna bambantawa tsakanin jini kaɗan da dewa kinan jinin dewa ne yana karya lura amma ɗan kaɗan ya fita babu matsala akwai wayanda ke da wannan tunani suna bambanta tsakanin jini kaɗan da jini mai yawa halin fitan wannan jini a jikin mutum ba hanya da aka san jini na fita bayyana ko kuma wannan tunanin kuskure ne wanda yake bayyane ko kuskure kuskure ne wanda yake babu wani duhu tare da kasancewa haka kuskure ne ya annala ta sahiha domin a ta zantuka da ka samu ingantattu tabbutu annaka kiran dan wa da yawa ne ko kaɗan ne baya karya alwala matuƙar jini ne ya fita ba hanyar da aka sani hanyar jini ne ba jinin da yawa ne ko kaɗan ne layin kudu baya warware alwala ko baya karya alwala ba wannan jini daga cikin jerin nawa kudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu amara cewa ya ruku ne daga cikin su ya sake maimaita ko kuwa da alwalansa da sallah ba ba kusa ne dan jini amai wa'annan duk ba ɗaya daga cikin wanda yana karya alwala na wa Allah ya ce wa ruwa mazhab malik kuma wannan shi ne mazhabin imam malik wa shafi'i sa'annan da imam shafi'i wa'annan manya-manyan maluma gaba ɗaya mazhabin su kenan kuma wannan mazhabin shi ne mazhabin wanda ke ya tafi bisa ga dalilu na cewa wa'annan ababai ba su daga cikin jerin da wakil bisa ga ingantaccen sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan zance da shekul islam an wani kafin na alfatawa kubra mujallabi na biyar shafi na ɗari uku da shida za a samu wannan zance wannan shi ne ƙarshen wannan matsala na kuskuren farko kan lamari na fitar jini a jikin mutum ba shi da cikin ababen da ke warware a wata a tsari na biyu lamsul mara shafin mace dan mutum ya yi alwala shi ya shafi mace ko ya sa hannun shi ya taɓa wata mace da hannunsa wanda daga cikin ababen da yawa suke tunanin cewa in kai haka alwalanka ya kare shi ka sake yi wani sabon alwala hannun ka ko jikinka ya shafi jikin mace wannan shi ma mara ya kashe daga cikin jerin kurakurai wanda babu saɓani ne bashara kuma bi naqdi bi naqdi rubuhi inda rasul mar'a yace kuma zance ya yaɗu kan alwala yana karyewa alwala daidai yake ba ma bukatar me yasa ka shafi mace ba ma bukatar kawai ka shafi mace ɗauki duka ka canza alwala domin alwalan ka ya kare a tsani na biyu layan kudu mutum ya shafi mace da alwala ta kowane hanyar alwalan shi ne karewa ko da sha'awa ne ko ba da sha'awa ba ne layan kudu lakar bai karya alwala ta kowane fuska huwa a abi halifa zance imam abu hanifa kuma ke kaga ya hanifa ainihin imam shafi'i dari bisa ɗari. wannan ya ce in ka shafi mace ko da sha'awa ko ba sha'awa a lokacin ya wannan kuma ya ce in ka shafi mace ko da sha'awa ko ba sha'awa alwallan ka na nan zance na biyu to a na uku a tafsiri shine mazhabin na a hukunci a yi bayani التفصيل أبن كاتم بياني كرم دليل بسنة شاف مجين فإن كان بشهوة النظر إن كنت يشاف مجدنيا شعوى الولي شعوى الولي وإن لم يكن بشهوة لم يكن أما أما شعوى بني الوليس بولي ما الوليس بكريم هذا وجه شيء مذهبي ناقب ما ليس وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول هو عندي wannan mas'ala zantuka uku da aka gabata ba zance wanda yake mai karfi wanda za a iya riko a mai da shi hujja illa da zance na karshe na wanda ya shafi mace da sha'awa ya canza alwalarsa in ba ba da sha'awa ne alwalar Malaki wannan shi ne zance wanda yake ya tafi bisa ga hujja amin yi kawai ko kuwa zance na biyu na cewa bai karya alwala masu kenan zancen farko kenan malai ya fi da shi ma da shi bai da wani muska da za a yi kan hujja da shi a ce inda ya kada ka mace a gaban wani wannan ba ba da ni ba kuma da shi jan da ke da ƙarfi su ne biyu da imanin wani kunnan wanda ya shafi mace da sha'awa ya canza alwalarsa wanda ya kuma mace ba da sha'awa ba dama alwalarsa kuma bai same shi ba zance ne wanda ke an gina shi da dalilai ko kuwa ko me ne na sa shi ya shafi shi da kuma in dai ababen da ke warware alwala wani bai fita a jikin wani mutum ba alwalarsa na wani ta tuka guda biyu jimala shehu islam ibn taymiya wasu ne zantuka masu dan a kan wannan mas'ala yace fa amma ta'rifu an-naqlu mujarrad al-lams wa amma a danganta warwarewa al-waladan kawai namiji ya shafi mace fa da akai wannan zance ya halafa mai wa a afa haka ya halafa fama sai da zantuka na ta wanda aka samu kan wannan matsala walai zama ka'ini na su wanda ke wannan zance ne da nasu dalili kuma ce a nasu sai ya ce ko ke sabon ce ko kuwa mutum ta bai da nasu wala ki sai tun da ya taɓa mace saboda dalili za a aure shi a wani ko kiyasi bai da abin kuma hujja da shi fa in kana lafzu bi qawli ta'ala ko amma me wannan zance zai ɗauko lamari na shafa da ya zo cikin wata aya mai girma a cikin wannan nisa inda Allah ke cewa auna mastumun nisa ko kuwa kun shafi mata falam tajidu ma'an shema ku samu ruwa ba kaga wannan aya yana batun saduwa ne tsakanin namiji da mace ba kawai mujarrabin shafa jikin mace ba kamar da wanda ke cewa shafin mace na kare alwala shi ne wanda aya malace idan wa idza ne bi an-nafs bil idan me shi ya nufi cewa ana nufin ayan shafa da hannu ne wal qula ko banta? shafa da hannun musulman takirar ne shi ya kis matar shi shi ne alƙula wa nahnu zalika da makamancin wannan in wannan ne da ke kan dalilin shafin mace da kowane suka na kare da wannan shi ne dalilin su kama qala ibn umar kamar yadda Abdullahi kuma Umar radiyallahu anhu Allah ya kare da shi Abdullahi da Umar ya ce wa ghairi da wasu su faqad ulima annahu haythu zakarat dhalik faqad ulima da zalika bil da was suna, ko hakika an sani da jimawa cewa duk inda aka ambaci zance irin wannan filgita da was suna, a cikin al'kur'ani da suna kan nan ya shafi mace ga an ambaci wannan a cikin alqur'ani da suna fa inna ma ma kana da sha'awa ana nufin shafa na sha'awa kenan sabuwa مثل قوله تعالى في آية الإتكاف a a cikin aya da ya zo yake magana ta hukuncin itikafi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya wala tubashiruhunna wa antum ma'akifuna fil masajid kada ku sumbanci wayannan matan a yayin da kuke itikafi a cikin masallatai in kuna itikafi mata ta bi suna su kawo muku ziyara wani da sabon mata a masallatai suna kawo ziyara yana itikafi an samu littafi to idan mata sun kawo wa masu ziyara yayin da suke cikin itikafin Allah subhanahu wa ta'ala wala tubashiruna kada ku sumbace su kada ku rubuwa idan mata kuma na sumbanta wa antum aqifuna fil masajid alhali kuna cikin itikafi a masallaci ya ɗan sumbanci iyalinsa ba da sha'awa ba wannan bai haramta ba in ji malam bi ba shara da sha'awa saɓanin sumbanta na sha'awa wanda ya sumbanci iyalinsa don sha'awa wannan aiki na haramun ne aikata da Allah ce kada ya shawa ba da sha'awa ba lam ya haru alaihi shi ba bai haramta a kansa ba wa lam yajibu alaihi bi damu to babu wani abu ne shi da ya wajaba a kansa sai ya yanka wani dabba domin fara domin sumbanta in an yi sumbanta ne duni shawa ba da ainihin sha'awa ba malaikin faman zara annan kawar ta'ala da haka duk wanda ke yawa cewa ko wanda ya zaci wanda ke tunanin ya ganin cewa faɗin Allah ke aula mastumun nisa ko kuwa wanda shafi mata ya wani su, ya kunshi shafa wa inda mutum shawa ko da ba شاء وشيء شاء ما شاء فإنه إذا ذكر اللمس إذا الذي يقرر فيه بين الرجل والمرأة wanda ake hana tsakanin namiji da ya shafi wacce ulima annahu lamsu sha'awa ana ganowa cewa wannan lamsu sha'awa shafa ne na ba shafa ne wanda yake kawai mujarradi kawai mutum ya inna kuma mu'allaqun bi nafsin nisa mutlaqan lalle ne hukunci ya rataye ne ga shafan mace ta kowane huska bal bi sunfin nisa wani shafan ma akwai wasu daga cikin matan da shi wannan shafan ma ya haramta wa huwa ma kana madallatu shi ne shafa wanda ake yi wanda ke ɗaukar ainihin kan lamarin ba amma malla ya kuma zaratuka amma shafin wanda shafin ta bai kasancewa abin zai kai tunanin na sha'awa a wurin shekara wata ma'arif kamar mutum ne da ɗaukar shi ko ya yi sun ya yi hannu da ita ko ya tafi da ba ce ba ya shafi da nufin sha'awa haka ne wasu sarira da ɗan yariya ƙarama yariyar shekara kuma shekara ba ta mutum ba a kyau ranar mutum wani mace inda mutum ya taɓe mace kowane fuska ne alwalan shi ya wani wani bai da na suna kudan da wani da kuke cewa ainihin shafin mace bai karya alwala ta kowane fuska da ke kan wannan zance kuma fainahu ya ga al shi ne wannan zance ya sanya shafa ne innama wa da biyu jima ga da bihi shafa shi ne saduwa shafa da cikin ya wala asu misala asu shafa saduwa kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda yake faɗa Allah da kun sarki wa in tallaqtumunna min qabla an tamassu idan kun saki wa matan tun gabanin ku shafe su Allah ce fa in talaqtuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum idan ka aure mace sai ka sake da tun gabanin shiga ma gidan ka salo da ita ba ko bayan ka biya sadaki kai hukuncin da a baka rabin sadakin da ka bayar illa an yafuna shi ne wani matan sun yafi ma sadakin ka duka aure afuwa da ne ne ko kuma wanda yake wani mace ce ya yafi ba amma in ba haka ba ta ga wannan shafa Allah ya faɗi ana amma shafa ya ɗauki ma'ana kan saduwa ne kama kun jima'a ya ke da haka suka ce to shafa da hannu mujallar ya kawai ta kowane suka ma bishi kare a wallah domin shafin nan a cikin alkur'ani nufin saduwa ne wanda ke tsakanin ma'aurata guda biyu shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala da shafa a nan da haka ne a sunna ba a samu wani magana kan wata shafa mace da duka yi Allah ba kamar da ya gabata cikin bayani wannan bayani da kuka ji tsawo gaba daya za a samu shi cikin littafin na al-fatawa da kubra na shehul islam ibn taymiya mujallad na farko shafi na sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kansa ya shafi wasu daga cikin matarsa haka ne ya sumbanci wasu daga cikin matayensa wannan ya tabbata ya shafi wasu a cikinsu daga cikinsu kuma ya sumbanci wasu daga cikin matar ta ya aura ana hujja da wani hadisi wanda aka ɗaukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi kan shi ne ce man asabahu qayku duk wanda yayi amai aw afu ko habu aw qarsu ko kuwa da amai ta ma ya ganje kai min usfan min fakat amai wanda yayin abin da cika baki ne kawai bai yawa haka ba wanda ɗaya daga cikin wanda ya same shi aw madhin ko kuma mazi ya fita mai mazi ko shi ne ma ya fito inda mula'aba wa takbiru da ghairi irada abin da ke fita wa mutum yayin da yake wasanni da iyalinsa ko yake sumbanta iyalinsa ba wai ya nufi wani abu ya fita mai bane sai gashi wani ruwa ya fito wa wannan mutumin shaki ce ma mazi idan wannan abin ya fita falyansarif wa annas ya ce shi ya fita فليتوضا يجي سامو الله duk wanda ɗaya wani mara suka same shi ko na sallah ne alwallar shi ya kare da aka sallar sai bari ya fita ya je yi alwallah malai cewa hada hadisu da ifo ya ce amma wannan hadisi ne raunin ne hadisi ne ba ifo la ta kuma yi hujja ba a taɓa hujja da wannan hadisi da anna riwayatin ismail ibn iyash yi na ba'ifa domin riwaya na ismail bin iyash in ya roto zance daga mutan hijaz an ce hijaz kuma abin ya da yankin makka madina jidda wannan yankin ake kira hijaz a jiya kafin a samu ƙasa na saudiya to shi wannan ismail bin iyash mutumin sha ne harisansa da ya roto daga mutan sha ingantattu ne amma ruwayoyin shi daga mutan hijaz ya kuma domin bai tafi kasar hijaz ba muna fahimta ana samun irin wannan daga maluma na hadisi saboda a kore shakka an san rayuwar kowa da irin rayuwarsa to wannan ismail bin iyash ruwayarsa daga mutan hijaz da'ifi ne قال البخاري الإمام البخاري الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث to labari ne ingantacce ana rubin sa ɗari bisa ɗari kan gaskiya wa idan haddasa na bayyani ko amma yi ba labari game da wasu mutane da ba ma ya kasan shi ba fafi na zo akwai abin bincike a kai da mutum da wani bai taɓa tafiya ya kai ko'ina ba da haka zai ba da labari kan mutane kasan sa ba a sauri ne ne amma zai ba labari kan mutane kasa daban ya kamata a bincika a gani ya tabbata ko ruwa mai tabbatar wani wani kafin nan za mu iya shiga za a samu wannan zance na imam bukhari malam ce wa hadda ya hada hadis wasu gashi ismail ibn yash ya ba da labari a cikin wannan hadisi an jurayj game da jurayj wa huwa hijazi shi jurayj da mutumin hijazi mutumin kasar hijazi wa ismail shami shi kuma ismail ɗan kasar sham ba ɗan ƙasa ɗaya ba ne wani tura darda haka da su aka kuma zancen abin darda an nan da biya sallasa da kawo fa kawo cewa hannun sallasa ya yi amai sai kuma yi alwala hujjar su na biyu kenan wancan hujjar mun tabbatar kuma fahimci cewa da ne to ga wannan kuma hujja aikin da alisa kawai cewa kowa ya shiga to wani abu ba a cewa wajibi ne mafi girman daraja wani abu shi ne mustahabi ne a annabi sallallahu kai ka samu lada muna fahimtar masala amma ba a cewa in baka yi ba ka saba wa Allah domin wajibi in baka yi ba ka saba wa Allah wannan shi ne abin da ba ke so ku fahimci a kan wannan matsala shi za a cewa yana nuna kan ya shar'antu ana iya kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallam ta haka in kai ba kai amai ka iya kai alwala in kai alwala ka kamanta ainihin kwaikwayo ka kamanta sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam a wajibi da in ba kai ba za ka ce kayi ne da kinan wannan ba shi ta bane ke kare alwala ba daya malik qalil malikiyya wa shafi'iyya mabiyan mazhabi na malikiyya da mazhabi na shafi'iyya suka ce al-qayl wal qaws ce da amai wani ke mai yawa kan kaɗan layan ƙuranin wudu ba su karya alwala amalan bil bara'atul asliya idan an yi aiki da kubuta na asali me ake nufi da albara'atul asliya abin da ake nufi da wannan shi shine kowane abu ka gani asalin shi mai kyau kowane abu asalin shi ne ba a gani shi abin da nasi ya zo ya haramta shi ya zama haramu muna fahimta to tun da asali ba a samu abin nuna ainihin wajibcin yin alwala don amai ba amai bai kare alwala kan bara'atul asliya mabanci wannan yana daga cikin ka'idodi na malum na usul in mutum na son ya fahimci masail al-fiqhiyya masalolin na fiqh shi ya karanta usulul fiqh da wani da mutum zai samu fahimta da a samu wasu mususu shi ne kamar suna karo alhali kun gabin yadda kiba karo suke yi ba don kai baka fahimci asalin ainihin fiki na kake karanta ba da gaba akwai karo ana samun misali wanda kowane na zaman shi wani misali shi an nemi tawfiq an nemi hada tsakanin matsaloli guda biyu sama a gamsu da haka dole sai an koma ga kawaid na al-usuliyya da haka a wurin malama na suna da wannan ka'ida na al-bara'atul asliya kubuta na asali kan asalin komi ma mubahi komi asalin shi mubahi ce abin da Allah ya haramta walla su ma suna da dalili to wani matsala ne akwai saɓani a kai kan lamarin ababin da ke wawar alwala mana ce masu zakar shafin a zakari ko na ya shafi gabansa ko mace ta shafi gabanta bayan mai shi ya yi alwala shin wannan abu yana karya alwala ko kuwa a'a wannan matsala ne da akwai sabani sosai tsakanin maluma malikin sha bai da ammatin mana ce wani lamari ya yaɗu tsakanin gama garin masallata jama'a da yawa wani ke ba ma'abuta ko mazuwa ilimi ba zance ya yaɗu a tsakaninsu wa fasatu haka ne ma har tsakanin keɓantattu Zan zance ya yaɗu An anna masaddakar yankun rubucewa shafin gaba ko mutum ya shafi a zakarinsa ko na mace ta shafi gabanta wannan labarin na karya alwala da ya mutum na wanka sai kuma yana fama da ya kan hannun shi taba gaban shi cikin wankan na hannun shi taba gaban shi alwalan shi ne cikin wankan ya karye sai ya sake samun alwala wanda wannan labarin yana sa mutane cikin musuwa da takura kuma ya yi yaku da tsakanin ma da magani kawai na al'umma har ma tsakanin ma wannan labarin ya yaku malik ko madhhab malik wannan shine madhhab na imam malik wa shafi'i da imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad bin hanbal wa ishaq sanan ishaq bin rahawi واستدلوا بقوله دكا وإن سنة هجا دا فإن الله صلى الله عليه وسلم نعم من مس ذكره فليتوضأ بوجه hadisi ne wanda yake ingantacce malaki ba hada hadisun sahihi wannan hadisi ne ingantacce man masala tarahu falyatawadda duk wanda ya shafi ya yayi alwala umurni daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai daga kaida Allah Allah al-amru fi'li wujub umurni yana amfanar da wajibi tunda ya ce duk wanda ya shafi ya yayi alwala to wajibi ne mutum ya tafi gabansa sai yayi alwala haka wannan shi ne dalilin waɗannan maluma ce duk wanda ya alwala sai ya nishe tafi gabansa sai ya yi sabon alwala malaka wani kuma hadisu, amma akwai hadisi kuma da ke karo da wannan akwai hadisi da ma'anarsa da wannan ba su tafiya wani hadisi ne inda ba ruwa bakwatun minka ai gaban yanki ne daga cikin jikinka shi kuma wannan hadisi hadisi ne ingantacce wani sahabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko masastu dakari na shafi gabana shi rawi wanda ya rubuta hadisi musa ya ce ya annabi sallah shi cikin sallah ma yake kuma hannun shi taba gaban shi yana sallah shi ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam masastu zakari na shafi gabana wani jawabi ya kasar da bashi kasar cewa inna ma hiya baqatun minka ai da ban ka wani yanki ne a cikin kamar da hancinka ne ko kunninka ko gashinka ko yatsunka yanzu a cewa mutum ya ga da hancin shi wani ya sami shi inna ma hiya baqatun minka abin da ka shafi yanki ne daga cikin jikinka alwallanka na nan ko bai samu alwallanka ba in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga can ya ce man masara ma hiya bid'atun minka ya za a yi samu mafita tsakanin wayannan hadisai guda biyu a ga wani ana da shi kan Allah lamarin da ya yawo akwai bukatar mutum ya karanta usul sannan ya yi magana kan lamari na fiqh idan matsala ya zo irin haka ya za a iya samu mafita domin hadisai duka ingantattu ne ko babu wanda ne ya cewa akwai nasu wal mansu cikin hadisan nan a ce wannan ne na farko wanda ya shafe hukuncin da ba ba na sakon wasu anan da haka ya za a samu mafita mana ce wannan zance wa mazhabin ali wannan zance kan wanda ya shafi gaban shi alwalai shi bai kare ba mazhabin ali ibn abi talib ke Allah ya kare ya gara gare shi wa ibn mas'ud da Abdullah ibn mas'ud wa thawri sa'd sufyan at-thawri wal hanafiyya sa'an na mabiyan mazhabi na imamu abu hanifa wancan masu cewa lura ya wuri da imamu malik da imamu shafi da imamu abu na hanbal imamu ishaq ibn rahawai su sun ce da wala wuri ali na abi talib abdullahi ibn mas'ud Allah ya kare yarda a gare su imamu thauri imamu abu hanifa su ma sun ce a wannan ne shi bai warware ba kai da rage sauraron karatu da kuma ya za ka yi ga hadisai guda biyu wasu maluma sun mara wancan hadisi baya wasu maluma da wuce a'a wannan ne suke baya da shi wanne da ka bi? malam ya ce wala budda min at-tawfiq min al-hadithain babu makawa in irin haka ya faru shi an nemi at-tawfiq an nemi dace bayan al-hadithai ga na guda biyu domin hadisan bin da kowane ya inganta ko babu tarihin hadisi da ke tabbatar da akwai nasu wal mansur a ce wannan ya shafe hukuncin wancan babu da aka sai an nemi saduwa ko sadarwa tsakanin hadisai guda domin a samu cikakken fahimta ta yadda za a ba ce wallani na milu ilai ko mu abin da karkata zuwa a kai shi ne kuwa taufi kuma da halittai ne a haɗa tsakanin halisar guda a nemi dace tsakanin hadisan yake faman masa da tarahu sha'awa, shawa fal yatawadda duk wanda ya shafi a tattalin sanar sha'awa alwallan shi ya warware sai dai ya samu alwala bi kauli sallallahu alaihi wasallam dan fadin mutum sallallahu alaihi wasallam man masa bakarahu falyatawadda to wanda ya shafi azkar sai ya alwala wa man masa kuna dalik wanda kuma kila karkai ne yake ji ko wani abu ne daban yasa ya shafi gabansa ba da sha'awa ba fala shay'a alaihi ba li kauli sallallahu alaihi wasallam shi ma dalili fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama huwa bad'atun minka ai innaka shafan ayyanki ne daga cikin jikinka ba komai kenan a kanka kaga wannan zance ne ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zance ne ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi da haka ce an yi tawfik tsakanin hadisai guda biyu hadisai biyu duka imam ibn hajar al-asqalani ya kawo a cikin burdu bara ana samun wasu malaman suna bayan wasu cikin zuwa da wani za a ɗauki ga wannan ga wancan farko wasu da ya za a yi akwai bukatar a yi taufiki bai da tun da hadisin su inganta farkon matakin yana da bincika hadisin shi akwai nasu ko da wasu an san tarihin hadisin wannan an ya fara faɗi sanai faɗi wannan sha ce na biyu ya share hukuncin ya farko in ba samu tarihin wannan ba to abin da ake yi ne ana yin tausu kina ana tsakanin hadisai guda biyu wanda ya shafi gaban sa da niyyar sha'awa an ce mai tawo ba wannan shi cikin sallah ma ya tafi a zakari zaka ce mai ayyuki ne cikin jikin ka gidan duka na aiki sai ma su suka gabatar da wannan bayani mana cewa da islamu islam ibn taymiya wa shaykhul islam ibn taymiya Allah dama ya ce wa yustahabu wudu aqiba adh wa idan mutum ya yi wani sabo mutum ya yi arwala shi ne aikata wani aiki da yake samu Allah abinda Allah ce ka yi shi ne ya yi mustahabi ne ya yi arwala ba wajibi ba muna fahimta ka saba wa Allah mustahabi ne ka jaddada arwala domin Allah daga cikin abin da ke kankare kurakurai waman masar zakar haka ne wanda ya shafi a zakari ila ta haɓaka sha da masu idan wannan shafin da ya iya ya kada ainihin ko ya motsa sha'awarsa wa taraddada fi ma ila ta yataharrak kenan shi ma mustahabi ne shi ma wanda ya haka shi ma ya alwala wanda ya shafi gabansa sai wannan shafin ya tada mai sha'awarsa alwalan shi ya wawa amma shi yana kan ma wannan mutumin mustahabbi ne mustahabbi ne ya alwala samu sa'annan ya ce wa tarar da fi ma yi da harko ma shafin da shi yana gaban sabbi motsar da sha'awar sa bai ji komai na sha'awa ba to shi bai ga akwai wani abu ma a kansa ba kawai sai ya ci gaba da abin da ke gaba da shi abin da ake da tahara da sarki kawai yana tare da alwala kawai shi ya ci gaba da zamansa gaba ɗaya ba kuma a kansa wannan zance na shehu islam a cikin ikhtiyarat fiqhiyya na shehu islam ibn taymiya mujallad na biyar shafi na ɗari uku da shida za samu wannan bayani ba ce ba za a bayyana dalika da albani kuma kan wannan ra'ayi malamin na zamanin mu a shehu muhammad nasiruddin al-albani ya tafi fi tamamin minna a cikin littafin da mai suna tamamin minna fi taliki ala fiqhi sunna shafi na ɗari da uku za a samu wannan zance malaka wanzu bidayatul mujtahid kuma ga kuma littafin nan ko bidayatul mujtahid mujallidi na farko shafi na 39 za ka ga wannan bayanin gaba daya kuma da wannan mali ya kawo karshen ainihin bayanin ka abin danganci lamari na na na wakilin mudu abin da ke warware alwala da da abin da gidajen gida ko iska abin da ke fita daga hanyoyin gida ainihin yunnan gaba daya suna warware alwala ko mutum ya ci naman rakumi alwalai shi ya kare ne gaba daya wayannan duk kowane ɗaya daga cikin faru sai mutum ya yi samun alwala sannan ya je ibada wanda ake yi da cikakken fahara amma ba wayannan ba jikinsu ne ba jikinsu ne na najasa ba wanda yake adami mutum duka ba na najasa ba Na najasa na musulkan najasa ne kan ma'ana larabawa ne ce in gaga da musulki ya sada da sallah sallan cikin masallaci ya zauna ya yi duk wani da yana da musulkai bayan yana da wani sun zo cikin masallaci ake zama a yi fili da su musulkai da aka kawo wurin yaki cikin masallaci ake zuwa a ɗaure su jikin jirgoki na masallacin filas na masallacin inda ka sani ba a shiga da su masallaci da ba da aka muka cikin mara tafi na mara da mayawa da mazajin ba a san shi ba ba shi abin da yake wurin malum ma ta ga wannan ayi kawai ɗan kwamace da ne kawai mutum ne ya fi kowa a mutum sai inda zai ajiye ne ya ajiye ne ko kai a rana inda gai da kafin shi ka yi samu a rana domin mu shi kai ko kafin da ya sa wannan kuskuren fahimta da mutum duk wanda ke adali fahimta sarkakakke ne najasar su ne sa ne ma'anar kan najasar akida amma ba dukkanin su ba muna fahimta ya sami kan ma'ana da akida su ba wani sami wanda ke hissi ba da sa ya kasu kashe gani. A da sa hissi wanda abin kansa da ya sami ka taba akwai ka dai ka yawa da ba kuma ya sami wani shi ne Allah ya danganta mushrikai zuwa ba ba wai in ka gaida kafin a da ka ba wannan mutunci ne wanda yake bi da asali cikin abin da ba wa da ba su ma ba da shi you know,